Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Litinin 28 ga watan Maris ɗin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce ɗiyocin ƙasarsa da batun mutunta kan iyakokinta su ne abubuwan da ya fi baiwa fifiko yayin da Ukraine da Rasha suke shirin shiga wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa matuƙa game da shawarar da shugabannin Taliban na ƙasar Afghanistan suka yanke ta hana yara mata zuwa makarantar gaba da firamare. Firaministan Isra'ila ya kamu da cutar COVID-19 a cewar ofishinsa a yau Litinin. To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa jamhuriyar Nijar ta kwaso ɗaruruwan 'yan ƙasarta da suka tare a ƙasar Senegal da sunan bara waɗanda galibin su mata ne da yara ƙanana. Cikin kashi goma za ku samu shidda zuwa bakwai duk ƙanƙanan yara ne wasu goye da su wasu sai an sha su. to kago na abin na cin zarafin dan adam ne abin tambaya shine wai yaya aka yi wannan mutanen suka je senegal a najeriya kuwa adadin masu neman takarar shugabancin kasar na karuwa bayan da gwamnan jihar rivers inwesin wike ya shiga sahu to ko yaya masana a fannin kimiyyar siyasa ke kallon wannan lamari to yanda ah, siyasan kasar ne kasance um, cewa siyasa ne wanda ka gina shi a kan ɗaiɗaikun mutane turban siyasan ƙasar nan ba ka raba shi da gwamnoni da kuma tsaffin gwamnoni to muna tafa da wasu rahotannin ma da shirin ilimi da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce ya yaɗiyaucin ƙasarsa da batun mutunta kan iyakokinta su ne abubuwan da ya fi baiwa fifiko yayin da Ukraine da Rasha suke shirin shiga wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya. Muna neman zaman lafiya da gaske ba tare da bata lokaci ba, abin da Zelensky ya ce kenan a cikin jawabin da ya yi ta bidiyo a yammacin Lahadi. ya kara da cewa kwai dama da kuma buƙatar tattaunawa ta ido na ganin ido a turkiya wannan ba abu ne maras kyau ba bari mu ga sakamakon wannan tun da farkon jiya lahadi a wata hira da 'yan jaridun rasha zelensky ya ce a shirye ukraine take ta zama 'yar ba ruwana a matsayin wani bangare na yarjejeniyar zaman lafiya idan hakan ya zo da tabbaci daga bangare na uku sannan aka kada kuri'ar raba gardama a kai kamfanin dillancin labarai na reuters ya zayyano wani makusancin zelensky na cewa turkiya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da za su iya zama masu tabbatar ma ukraine tsaronta turkiya na shirin karɓar bakuncin sabuwar tattaunawar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya nuna damuwa matuƙa game da shawarar da shugabannin taliban na kasar afghanistan suka yanke ta hana yara mata zuwa makarantar gaba da firamare kuma suka yi kira ga kungiyar da su sake bude makarantu wa mata ba tare da bata lokaci ba mambobin kwamitin sulhun sun kara jaddada 'yancin samun ilimi ga duk 'yan kasar afghanistan din da ya hada da 'yan mata bisa ga bayanan majalisar ɗinkin duniya a jiya lahadi a satin da ya gabata ne taliban ta janye sanarwar da ta yi na cewa za a bude manyan makarantun 'yan mata suna masu cewa za su ci gaba da zama a rufe har sai an bullo da wani tsarin da ya dace da shari'ar musulunci kafin a bude su amurka ba zato ba tsammani ta soke ganawar da za ta yi da taliban a doha da aka shirya yi don magance manyan matsalolin tattalin arziki saboda wannan shawara da ta yanke a cewar jami'an amurka a ranar juma'a Firaministan Isra'ila ya kamu da cutar COVID-19 a cewar ofishinsa a yau Litinin bayan ya gana da sakataren harkokin wajen kasar Amurka Anthony Blinken. Bennett wanda ya gana da Blinken a birnin Kudus a jiya Lahadi a gefen taron koli mai tarihi na jami'an diflomasiyar Isra'ila da na Larabawa. Yana cikin ƙoshin lafiya kuma zai ci gaba da aikin shi daga gida kamar yadda aka tsara bisa bayani daga ofishinsa. Haka kuma a jiya Lahadi ne Bennett ya ziyarci garin Hadera a arewacin isra'ila bayan da 'yan bindiga suka harbe 'yan sanda biyu a wani hari da 'yan ISIS suka ɗauki alhakin kaiwa. 'Yan sandan sun ce jami'an yaƙi da ta'addanci da suke kusa suka kashe 'yan bindigar. waɗanda jami'an leƙen asirin isra'ila suka gano a matsayin larabawan isra'ila ne da suke aikiwa a ƙungiyar isis a ƙasar To an jima kaɗan Hanifa za ta dawo mana da ƙarashin labaran duniyar. A makafin nan bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su za kuma mu fara ne daga jamhuriyar Nijar. Inda aka gudanar da bikin yayi ɗalibai sojoji na ƙasashen Afirka wato ƙungiyar Yewoma da mambobinta ke amfani da kuɗi na bai ɗaya. Bayan da suka shafe watanni goma ana horar da su kan dabarun yaƙi da ayyukan ta'addanci. Daga Agadas ga rahoton da Hamid Mahmud ya aiko mana. sama da jami'ai 583 ne da suka fito daga kasashen afirka irin su kamaru mali ivory coast congo guinea da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya suka samu horon dubari yaƙi da ta'addanci tsawon watanni goma a makarantar horas da sojoji ta insuwa da ke garin agadas wannan horon na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an tsaron ƙasar niger ke yaƙi da ta'addanci ministan tsaron ƙasar niger alkasim indatu shine ya jagoranci bikin Abin farin ciki ne bisa abin da idanuna ya gane mini daga wurin jami'an da aka yaye. waɗannan jami'an da aka yaye za mu rarraba su zuwa fagen daga kuma wannan horon ya kasance ɗaya daga cikin ƙudurorin gwamnatin ƙasar Nijar na samar da wadatattun jami'ai domin shawo kan matsalolin tsaron da ya addabi ƙasar nan kuma ya ƙara adadin jami'an tsaron da muke da su da haka na ja hankalin jami'an da suka samu horo na su dage wajen samuwar kasar nan ingantaccen tsaro letana kwalonar habibu asman ne ya horas da jami'an ya bayyana irin abin da aka koya musu an nuna musu kwatamci da dama na aikin soja sun tabbata da sojoji shine suna iya su aikin soja wadda ake so shine ya samu mun ka gwada musu drapo national wannan symbol na kasanmu aikin nan ya ida kenan yanzu abin da ya musu saura kawai a aika su duka cikin bataliya bataliya na sojoji don su kara ma aikin mu karhi abinda nake so gare su su aikin su da zuciya guda su ɗauki aikin nan da karhi don saboda aiki in an yaba da shi ya yi albashi karhi kuma aiki wanda suka na ƙasa ne shike kuma wannan ƙasar tamu ce masu sharhi kan al'amuran tsaro na ganin wannan a matsayin hanyar da za a magance matsalar tsaro da ƙara adadin jami'an tsaron da ƙasar Nijar ke da su da kuma ba su wadataccen kayan aiki domin tunkarar 'yan ta'adda Ibrahim Ibrahim Manzo Jallo mai sharhi kan al'amuran tsaro a Agadas. Muna fata wannan bayan Allah da aka ida ma horo yau su samu kayan aiki su samu makamai masu ban tsoro wanda zasu tada ma 'yan ta'adda hankali su maido lahiya a kasashen mu ya kamata mutane kuma su da kansu su tashi tsaye su kama ma hukumomin mu abin da ya kamata su kama musu menene su zanga ba su rahoton duk abin da suka gani ya wakana maza maza su tuntuɓi jama'an tsaro. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar. To ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Wasu larabawa 'yan bindiga sun kashe 'yan sandan Isra'ila guda biyu sun kuma raunata wasu guda hudu a harin da suka kai Isra'ila ta tsakiya a jiya Lahadi. jami'an tsaron isra'ila sun ce maharan 'yan asalin kasar isra'ila kuma masu ra'ayin kungiyar isis ne 'yan sandan isra'ila sun harbe duka maharan kungiyar isis ɗin ta ɗauki alhakin kai harin cikin sanarwar da ta bayar harin ya auku ne a garin hadera mai nisan kilomita hamsin arewa da tel aviv ministan harkokin wajen isra'ila yair lapid ya kira harin da wani yunkuri daga masu tsatsauran ra'ayi domin su addabi da kuma lalata tsarin rayuwa a nan. Lipitz ya ba da takaitaccen bayani wa takwaran aikinsa na Amurka da kasashe hudu na larabawa da suka haɗu a taron koli a kudancin Isra'ila. 'Yan majalisar dokokin kasar El Salvador sun ayyana dokar ta ɓaci kamar yadda shugaba Nayib Bukole ya buƙaci su yi wanda haka ya ƙara faɗaɗa ƙarfin 'yan sanda da kuma tauye 'yancin jama'a yayin da ƙasar ke fuskantar ruruwar zubar da jini da yake da alaƙa da ƙungiyoyin daba wanda ya sanya rasa rayuka da dama cikin kwanaki biyu. Wannan ƙaramar ƙasar ta yankin nahiyar Amurka ta tsakiya ta sha fama da rikice-rikicen ƙungiyoyin daba. 'Yan sanda sun ba da rahoton kashe mutane 62 a ranar Asabar kaɗai da wasu guda 14 a ranar Juma'a. 'Yan sandan da sojoji ɗauke da bindigoki kuma suna sanye da kayan kariya sun yi sintiri kan tituna jiya Lahadi yayin da Majalisar Tsaro ta sanar da kame akalla a ah, mambobin kungiyoyin daba guda 400 daga Mara Salvatrucha MS-13 da Barrio 18 da ake zargin su da haddasa rikice-rikice a ƙasar. ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar daba ba ba kuma za mu gajiya ba har sai mun kama waɗannan masu laifin kuma an musu hukunci bisa ga lafazin 'yan sandan farar hula na ƙasa a shafin twitter a gaida hanifa kabir isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kwashe ɗaruruwan 'yan ƙasarta da suka tare a ƙasar Senegal da sunan bara galibin su mata da yara ƙanana. An sauke waɗannan mutane ne a birnin mai a ƙarshen mako kafin daga bisani a mai da su garuruwansu na asali. Hukumomi dai na ɗora lakin faruwar wannan al'amari a wuyan wasu mutane da suka kira masu safarar bil'adama game da za ku ji a wannan rahoto da Sule Mumuni Barma ya aiko mana daga Yamai. Mutane sama da 500 ne suka sauka a filin jirgin saman Jori Hamani a ƙarshen mako a ayaran farko na almajiran da hukumomin Nijar suka kwaso daga ƙasar Senegal, yayin da ayari na biyu ya zo da mutane akalla 400. Kafafen yaɗa labarai ne suka fara bankaɗo labarin da ke nunin yadda wasu 'yan Nijar suka mamaye titunan birnin Dakar da sunan bara, akasarin su mata da yara ƙanana. Mafari kenan hukumomi suka ɗauki aniyar maido su gida ga abin da wasu daga cikinsu ke cewa jim kaɗan bayan sun sauka birnin yamai bara sai muke yi ni dan maraƙe na ne bana hekara guda hi ne na saida hi kaɗai gare tsakani tsakanina da allah na saida na taho azuka ɗari biyu ni kuma mijina tsoho ne ƙarfin ya ƙare kawai kaji abin da ya sa gaba ɗaya kuɗin shi tsakanin da allah ko hala ba a haba hi ne na taho da su wannan wani da za mu ce dai abin da ya kamata ita bara a daina ko ba haka ba ne kuma mu yi addu'a Allah ubangiji Allah hore mana Allah ba mu abin da zamu mu rike iyayenmu da iyalanmu ko haka bane bara ba mun yi bace amma dai Allah dai hore mana in kana da akwai ba za ka je ba karancin abinci da talauci da matsalar tsaro ne kafafen na kasar Senegal suka bayyana a matsayin dalilan da suka sa waɗannan 'yan Nijar ficewa daga kasar don zuwa neman rayuwa mai inganci abinda hukumomin Nijar suka karyata gwamnan yamai udu ambuka na daga cikin mambobin tawagar jami'an gwamnati da suka tarbi waɗannan almajirai cikin kashi goma za ku samu shidda zuwa bakwai duk ƙanƙanan yare ne wasu goye da su wasu sai an sha su to kago na abin na cin zarafin ɗan adam ne abin tambaya shine wai yaya aka yi wannan mutanen suka je senegal sa ɗauko ɗa haya a da shi in ka dibo ne ya za a shi samu kuɗi ya kai kashi su riga yanzu da allah sa sun dawo matakai na harko harko da aka ɗauka kenan da sun yi abinci aka dubi lahis za a sa su mota kowane za a kai shi su. Ganin yadda wannan al'amari na bara ke kacara sunan Nijar a idan duniya ya sa mahukunta suka ɗauri aniyar kwashe dukkan 'yan kasar da ke waje da sunan wannan haramtacciyar sana'a wace alamu ke nunin ba za a rasa hannun masu safarar bil'adama ba a cikin ta. Mutanen banza suna kawo musu nesa kusa a kwatanta musu aicen haraka ce za ku samu kaza za ku duk shine jan kwaɗaina sai su yi ta mota an ba da umarni ga minista na mai kula da harkokin kasar waje za a yi bincike ta can ma a gani 'yan nijar wanda suka shiga wannan hanya ta salwanta a kungan da ake talasu ni da ni diba nan cikin 570 da wani abu gurgu uku ne gani duk suna yin tsa su nema makansu kansu nan cikin ƙasar nijar su ci da kansu kasashe irin su saudiya da algeria da libya da cote d'ivoire da jamhuriyar benin na daga cikin wuraren da 'yan nijar suka saba tarewa da sunan bara to amma bayanai na cewa sauraron matakan da gwamnatocin waɗannan ƙasashe suka ɗauka a kan almajirai ya sa masu yin ta juya akala zuwa wajejen senegal sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a najeriya adadin masu neman takarar shugabancin ƙasar na ci gaba da karuwa bayan da gwamnan jihar rivers in wesson wike ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar a baya dai tsohon gwamnan jihar lagos bola ahmed tinubu da tsohon mataimakin wato najeriya atiku abubakar da dai sauransu duk sun bayyana burinsu na ganin sun gaji shugaba muhammadu buhari wanda zai kammala wa'adinsa a shekara mai zuwa daga fatakwal ga rahoton da lamida abubakar sokoto ya aiko mana Gwamnan jihar Ribas da ke kudancin Najeriya barista Yanson Wuke ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a tutar jam'iyyar PDP gwamnan wiki dai ya bayyana haka ne a baya-bayan nan a jihar benue uh, yana cewa ne daga farko dai bari na gode muku kuma na gode wa jama'ar jihar benue da suka tare ni domin na zaɓi jihar benue ta kasance jihar da zan ayyana takarar shugabancin najeriya a yau kuma karon farko na ayyana takarar neman shugabancin najeriya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp sannan kuma jama'a na ta zarge-zarge to yau an kawo ƙarshe za mu yi abin da ya kamata za mu kare rayuka da dukiyoyin jama'a kuma a yau mutum baya iya magana akan harkar tsaro a ƙasar ta najeriya gwamna wuke yana tunanin cewar ya rika jam'iyyar ta pdp na tsawon lokaci tun lokacin da kowa da kowa na bacci sannan kuma ya kashe mata makudan kuɗaɗe gwamna wuke dai ya kara da cewar yankin niger delta mai arzikin mai bai taba fita ba daga jam'iyyar pdp banda daga baya aka samu wasu suka sauya sheka musamman daga jihar cross river yan jihar rivers na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da takarar ta gwamna wuke recent declaration to aspire for presidency Wannan yana cewa ne bayyana aniyar gwamnan Wuke na takarar shugabancin Najeriya. Wannan abin da ya dace ne kuma musamman bisa la'akari da nasarorin da ya samu cikin shekaru bakwai da suka gabata. Wannan abin marhabin ne. Shi kuwa wannan ya ce. The governor is qualified to contest for the office of the president. yana cewa ne a tunani na bayyana ra'ayin takara na gwamnan Yesu wuke abu ne mai kyau kuma gwamnan jihar ta ribas ya cincinci tsayawa takara a shekarar ta 2023 saboda jama'a da dama a jihar ta ribas da fadin tarayyar najeriya na ci gaba da kiraye-kiraye ga gwamnan Yesu wuke da ya fito takarar shugabancin najeriya To koyaya masu sharhi akan al'amuran yau da kullum ke kallon wannan lamarin? MM Lawal malami ne a Jami'ar Usman dan fodiyo da ke Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. To yadda siyasan kasan ne kasance cewa siyasa ne wanda ka gina shi akan ɗaiɗaikun mutane turban siyasan kasan nan ba ka raba shi da gwamnoni da kuma tsaffin gwamnoni Um, gwamnoni da tsaffin gwamnoni duk al'amuran siyasan nan sun dumu-dumu so za ka ci gaba da ganin irin wa'annan mutane tun daga atiku tsohon gwamna ne um, tambol shi ma gwamna ne yanzu uh, wike gwamna ne yanzu gwamnan jihar taribas barista yanson wuke shine na baya-bayan nan da ya ayyana kansa na neman takarar shugabancin najeriya baya ga tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar da kuma gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da kuma gwamnan jihar ebonyi david umahi da dai sauransu lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a nigeria to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita baya ga haka ko yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku rika samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirin ilimi wanda zai nazari kan wani taro da aka yi a jihar yoban najeriya don duba yadda za a saka karatun tsangaya a tsarin karatun zamani ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam na wannan mako shirin kuma da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a makon da ya gabata ne aka gudanar da wani taron bita da gwamnatin jihar yobe ta shirya akan inganta ilimin tsangaya musamman amma dai a wasu jihohi na arewacin najeriya masana wannan taro dai na ganin lokaci yayi da gwamnatocin arewacin najeriya za su bada da karfi wajen inganta ilimin tsangaya da almajiranci kamar dai yadda yake a wasu kasashe na duniya musamman ma dai kasashen musulmai irin su pakistan da maroko da algeria irin muhimmancin da gwamnati za ta baiwa wannan fanni na ilimi in ji masana shine zai taimaka wajen kawo ƙarshen barace-barace da almajirai ke yi dr muhammad sani idris shine kwamishinan ilimin firamare da sakandare a jihar yobe wanda kuma ya mana karin haske game da manufar shirya wannan taro manufar wannan taro shine mu kawo malamai na tsangaya malaman makarantun allo domin su sadu da juna su kuma dora mu akan manufofin da suke ganin zai dace don yin dokokin gyara karatun kawo tsare-tsare wanda za su kawo ci gaba a harkar karatun tsangaya abin da muke so mu cimma karshe shine eh, lalle ba ma jin daɗi yadda yara suke bara kuma ban ma jin daɗi yadda yara wato eh, ba a iya lura da lafiyarsu amma kuma muna jin daɗin karatun ƙur'ani muna godewa yadda irin wannan tsarin ya taimaka wajen eh, haifar da al'umma nagartacciya al'umma da ta taimaka wajen gina jihar yobe da gina najeriya gaba ɗaya wayannan yaran suna da daraja suna da ɗaukaka yara ne wayanda sun mai da hankalinsu wajen su haddace alkur'ani idan gwamnati a cikin hikimarta tana iya ba da abinci da safe da rana da daddare ma mutanen da suke fursuna mutanen da suka yi laifi mutanen da suka ci haƙoƙin wa'yansu mutane an tsare su ana ba su abinci me zai hana da gwamnati da al'umma da masu arziki da shuni da iyayen wannan yaran a zo a zauna tare da wa'annan malaman a zo da wayansu tsare-tsare wanda nan gaba yaran nan ba sai ya yi bara ba nan gaba yaran nan ba sai ya ji an wulakanta shi ba nan gaba yaran nan ba sai ya yawo da riga cikin sa waje ba nan gaba yaran nan ba sai ya kwanta a baranda ana ruwa ba nan gaba yaran nan ba sai ya je inda ba kyau kafin ya yi ba haya ba yaro ne mai daraja abin da yake karanta mai daraja ne wannan taron yana so ya haifar da yaya za a yi darajar wannan yaran nan wanda ke kokarin haddace alkur'ani ta zama ta fito waje kowa ya gan shi a matsayin mutum mai daraja wanda yake neman alfarma da karatu mai daraja. to a kowane lokaci dai aka tashi yin gyara akan wata doka musamman a tsari irin na demokradiyya dole ne majalisun dokoki na jihohi da na tarayya su gudanar da gyara domin tabbatar da shi a matsayin doka honorable dr balarabe shehu abdalla shuni dan majalisar wakilai ne daga jihar sokoto ya yi tsokaci game da kokarin majalisar tarayya na inganta ilimin tsangaya a ƙasa musamman ma dai a arewacin najeriya eh bayanin na gabatar ma wannan taro mai albarka na bita da masu rawa da tsaki a cikin harkar almajirci da tsangaya shine kokarin da muke a majalisar tarayya da ma na jihohi a musamman jihohi guda biyar da muke a matsayin mu 'yan majalisa ma kafa dandali na kawo hanyoyi da dabaru na dokoki da tsaruka na gwamnatin tarayya da ma na jihohi domin baiwa almajirci da karatun tsangaya matsayi da kima ta kamace shi a daina gwaƙe shi ana keɓe shi ana wulakanta shi ana fifita boko kan shi ilimi na arabiya ko kuma ilimi na tsangaya da qur'ani ilimi ne kammalalle tun kafin zuwan tura a akwai shi ilimi ne da ya shafi lugga ta larabci da hausa da lissafi da kimiyya da fasaha da kere-kere da mu'amala da kasuwanci da noma da kiwo da komi akwai ciki ba turanci ne ba kawai ilimi a don haka tsari na su tura mulkin mallaka da suka kawo boko sai suka jingine wancan kuma kaga sai kamo na matsaloli da yawa a don haka muke kokari mu ga cewa abubuwan su shafi dokoki da tsari na gwamnati ilimin tsangaya ilimin almajirci ba bara ba ina ƙara faɗa ba bara ba a bashi kima da matsayi ta sami ya kamace shi alarammomin nan malamai hafizai da wanda suka qur'ani a daina ce mai jahili a najeriya ba daidai ba ne kuma karya ce a ce wanda zai iya rubutu zai iya karatu ya iya lissafi yana iya rubuta takarda na har ko ina fa amma a tsarin najeriya a ce mashi jahili dan ɗaya bai iya abcd ba turanci yare ne kamar kowa ko ƙasar tura ka je suna da kashe 44 ingila kawai ake turanci sauran kasashe nasu yare suke To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada wannan shiri musamman ma dai Julie Leathers Gresham naku ba mu ke fatan alheri sai wani mako. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau, sakon haɗin gwiwa ne daga Salamatu Haruna da ba da anti matar Baffa Haruna Bajoga, inda suka ce, komawa jam'iyyar NNPP da abba gida-gida ya yi, hakan bai zo mana da mamaki ba. Duba da yadda Ubangidan shi, madugon kwankwasiya shi ma ya kasance a cikin tafiyar ta NNPP. Sai kuma sako na gaba shi ma kuma na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da bala na yashi lakwaja su daga jihar kogi inda suka ce muna jinjina wa sabon gwamnar jihar anambra charles ludo bisa ga soke umarni yan ipop na hana al'ummar anambra fitowa zirga-zirga na kowace ranar litinin sai dai ba nan gizo ke saƙa ba da fata gwamnan zai tsaya daki wajen kare lafiyar al'ummarsa yayin da umarni 'yan kungiyar ipop ta so ƙarshe sai kuma sako na gaba daga baffa haruna bajoga na kungiyar arewa media writers shi kuma cewa ya yi sakon da ke yawo a jaridu cewa 'yan bindiga sun yi sanadin dakatar da tashin wani jirgin sama a kaduna hakan bai zo mana da mamaki ba domin ita fa fitina ba ruwanta da mai kuɗi ko talaka ko ma mai mulki don haka mahukantar najeriya kalubale a gare ku domin abin da ya ci doma ba zai bar a wai ba sakoma na ƙarshe kuma ya fito ne daga isa lawal girgir magajin garin girgir da ke jihar yobe shi kuma cewa ya yi assalamu alaikum voa hausa ina jinjinawa da yabo zuwa ga mai girma gwamnan jihar yobe limala buni kan yadda ya samu nasarar kammala gagarumin aiki da uwar jam'iyyar apc ta daura masa na sulhunta 'ya'yanta da kuma shirya zaben sabbin shugabannin jam'iyyarta. To madalla mun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aiko mana da sakonni. Yanzu kuma ga labarai a takaice. cewa shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce wucin ƙasarsa da batun mutunta kan iyakokinta su ne abubuwan da ya fi baiwa fifiko yayin da ukraine da rasha suke shirin shiga wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya muna neman zaman lafiya da gaske ba tare da bata lokaci ba abin da zelensky yake cewa kenan a cikin jawabin da ya yi ta bidiyo a yammacin lahadi ya kara da cewa akwai dama da kuma bukatar tattaunawa ta ido na ganin ido a turkiya wannan ba abu ne maras kyau ba Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa a matuƙa game da shawarar da shugabannin Taliban na ƙasar Afghanistan suka yanke ta hana yara mata zuwa makarantar gabarar firamare kuma suka yi kira ga kungiyar da ta sake buɗe makarantu wa mata ba tare da bata lokaci ba. Firaministan Isra'ila ya kamu da cutar COVID-19 a cewar ofishinsa a yau Litinin bayan da ya gana da sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu a daidai wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da shirin shirinmu wato na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu da muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa wacce ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. sai kuma injiniyan mu alfredo ni mahmud lalo da ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.